hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1429 wacce ta daidai da 24 ga watan mai shekara ta 2008 a cigaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna cikin littafi na goma da yake bayani akan salatul khusuf sallah na kispewar rana ko kispewar wata za mu tashi hadisi na 522 hadithu aishata radiyallahu anha hadisin sayyida aisha allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda aisha ta ce khasafati shamsu khasafati shamsu rana ta kisfe faƙaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan allah ya miƙe ya salla a suratan tawilatan sai annabi ya karanta sura mai tsayin gaske sun maraka'a sannan ya ruku'u fa'atala sai ya tsawaita ruku'un nashi sun mara a ra'asahu sannan sai annabi ya ɗago kanshi daga ruku'u sun mastaftaha suratin ukhra sannan sai annabi ya buɗe wata sura ya ci gaba da karatu maimakon ya tafi zuwa ga sujjada sun maraka'a sannan sai annabi ya ruku'u na biyu hatta kazaha har sai da ya ƙare wannan ruku'u wasa jada sai ya tafi sujjada sun mafa'ala zalika fi sannan a raka'a na biyu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi. sun maƙala sannan sai ya ce innahuma ayatan min ayatillah Lallai rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah wannan shi ke nuna cewa duk lokacin da rana ta kisfe to ga irin sallan da za a yi duk lokacin da wata ta kisfe ga irin sallan da za a yi fa'iza ra'aitun zalika duk lokacin da ko ga haka fasallo ku yi ta salla hatta yufraja an har sai an yaye maku wannan kisfewa ko mashako da rana ko wata suka yi da ya ce fasallo ku yi ta sallah wannan shi ne irin sallan da za ku yi ba wai irin sallah naku na ganin dama ba sai annabi ya ce laƙadar ra'aitu fi makami haza kulla shay'in wa'idtuhu haƙiƙa duk wani abu da aka yi man alkawari duk wani abin da ne muku alkawarin cewa akwai shi na rahama ko azaba to sai da aka nuna min shi a wannan tsayuwa nawa da na yi hatta laƙadara aituni har sai da na ganni uridu an ahuza kitfan min aljanna annabi ya ce na kai hannu zan tsinko wani nono guda na kayan daɗi na gidan aljanna hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddamu yayin da kuka ganni ina yin gaba gaba gaba gaba ina kai cafka to wani nono ne na kayan daɗi aka nuna min aljanna na miƙa hannu zan ciro wala kadara aitu jahannama annabi ya ce haƙiƙa na ga jahannama ya hatimu ba'aduha ba'adan sashi yana turnuko yana tashi yana hawa kan tashi kamar yadda igiyan teku ke murɗawa hina ra'aitu muni ta'akhartu yayin da kuka ga na yo baya-baya ɗin nan na yo baya-baya ina sallah to jahannama aka nuna man tana turnuku tana toroko igiyan jahannama yana murɗawa wuta tana tashi tana hawa kan ‘yar uwarta mun fahimci wannan da kyau ko sahabban da kenan sun sha kallo don su ne su ga manzan Allah ya yi gaba-gaba su ga yayo baya-baya kuma ya fassara musu menene ya gani babu wanda ya dace da wannan daraja da wannan ɗaukaka da wannan albarka da wannan mukami da wannan ilimi a karan farko sai su sahabban manzan Allah Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda wa ra'aitu fiha a cikin jahannama sai naga ga amr ko umr bin luhayyin amr luhayyin naga amr ɗan luhayyin a cikin wutan jahannama wa huwa allazi sayyaba sawa'iba shine wanda ya fara sanya sa'iba wata dabba ce a jahiliya wacce suka aje ta musamman saboda wani dalili da wani yanayi na son zuciya wanda za mu zo za mu ji bayanai a kai amru ɗan luhayyin shi kun ji rabon shi da kasan shi da busharan da manzan Allah ya yi a kan shi kamar yadda annabi ya yi bushara ga khadijatul kubra da cewa yar aljanna ne tana da wani gida na zinare da azurfa na kayan karau ba hayaniya ba hargowa a ciki ya ce fatimatu zahara ita ce shugaban matan gidan aljanna hassan da husaini shugaban matasan gidan aljanna annabi ya ce ya ji motsin bilal a gaban shi a gidan aljanna ya ce an nuna mai wani irin katafaren gida sai aka ce wannan gida to na sa'u ce uwar anas un musulaimin aka ce yar aljanna ce annabi ya ce an nuna mai gida aljanna aka ce na warakatu naufal ne haka ya hau kan mimbari ya lissafo sahabbai guda goma cib ya ce dukkaninsu 'yan aljanna ne Abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna ali Alha, zubair Abdulrahman, sa'ad sa'id da sauransu ya ce duk 'yan aljanna ne kuma ayoyi masu girma suka zo suka yi bayanin cewa sahabban manzan allah 'yan aljanna ne saboda in allah ya ce yana son wani, to babu wani dalilin da zai komo kuma allah ya ce ya fasa wannan soyayya da allah maɗaukin sarki ya ce man yartadda minkum an dinihi fa saufa ya'ti allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu to sanda suke ma Allah Allah ya so su sanadiyan wannan to Allah baya canzawa Allah baya fasawa wannan ya tabbata cewa su 'yan aljanna ne ko Allah ya ce ya yarda da kai sakamakon wani aiki da kai Allah ba zai ƙara fushi da kai ba kamar yadda ya ce laƙadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara yace sabi sabiquna al na minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن wannan kalman yarda da Allah maɗaukin sarki ya bayyana ta ga sahabbai to yarda ce da babu wani abin da zai zo kuma ya tunkuɗe ta lalata ta ballantana a ce Allah ya fasa in ka ce ya fasa sai mu ce fa'alaika bid dalil mu muna da dalili tabbatacce kata'i thubut iya dilala da ya tabbatar da cewa Allah ya yarda da su ‘yan aljanna ne, to musa wannan kai ma sai ka kawo mana nassi kata'i thubut kata'i dalala wanda ya tabbata kuma abin da kake faɗi shi nassin ke nunawa kai tsaye babu wani ƙiyasi babu wani bin lungu da saƙo da kwararo da tudu ana ƙoƙarin sai an tsatsafo dalili an kawo a shi, sai ka kawo dalili na ƙarara ƙurewa ka ce sahabi kaza wane kaza ya yi laifi ya yi ba daidai ba to allah maɗaukin sarki sai ya umarci manzan tsira da ya masu gifari ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastagfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat kamar yadda ka san wajibi ne kai imani da cewa babu abun bautawa a bisa cancanta sai allah to haka wajibi ne gare ka ya kai rasulallah ka yi wa kanka istighfari kuma ka yi masahabbanka istighfari wannan sura sura ce da ta sauka a garin madina ba wata aya da ta zo ta yi mata cikas ta shafe ta haka allah maɗaukin sarki ya ce ma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal kalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri Allah ya ce walau kunta fazzan ghalidhal qalbi da ka kasance mai ɗacin hali da kuncin ɗabi'a lan faddu min haulik da sun dargaje sun watse daga inda kake domin sahabban Allah ya shaide su ba su da kaushi ba su da tsanani ba su da zafin hali shi yasa zaman su sai ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Allah ya zaɓo annabi ba mai kaushi da ɗacin ɗabi'a ba sai ya haɗa su domin sai hali ya yi daidai ake abuta sai Allah ce fa'afu anhum ka riƙa masu afuwa wastaghfir lahum riƙa yi masu istighfari jama'a sabai wasu al'umma ne na musamman wanda kai in kai ba daidai ba kai za ka yi makanka istighfari su kuma in sun yi ba daidai ba manzan Allah ne zai masu saboda mukami sai kuma Allah ya saukar da laqad taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar والذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم waɗannan ayoyi da suka zo a cikin waɗannan surori mabambanta dukkaninsu surori ne 'yan madina sun tabbatar da in yau za ka zargi sahabi da cewa ya yi kaza ba daidai ba allah ya umarci manzan allah yi masu istighfari in advance mun gano wannan kuma allah ya ce ya karɓi tuban nasu kuma ya saukar da minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila waɗanda qadha nahabahu wa minhum man yantazir Allah ya ce dukkan ba wanda ya canza in ka ce wani ya canza in kai ɗa ne a duniyan dalili sai kawo mana dalilin sabon manzan Allah kakaf su 'yan aljanna ne ina fatan mun gano wannan da kyau to sai ga wani mai suna amrabna luhayyin annabi ya ce ɗan wuta ne har ya gan shi a wutan nama? to ya kamata mu ji tarihin shi domin mu san me ya aikata ya tsinci kanshi a wannan balahira azaba domin mai taka tsantsan mu shiga taitayin mu kar mu shiga irin halin da shi ya tsinci kanshi a ciki allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine ga tarihin wannan bawan Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ɗan wuta ne kuma ya gan shi a wutan jahannama shi ne wa amma qissatu amr ibn luhayyin wa taghayyiruhu Dina ibrahim shi amru ɗan luhayyin wani fajirin gaske ne wanda za ku zo ku ji a lokacin da yake a garin makka har yi abin da ya yi wallahi ya yi shi ne da kyakkyawan manufa mun gano wannan ya yi shi ne a bisa fuskaci na taimako da agaji na al'umma ba wai ya yi shi ne a bisa fuskaci da yanayi na ƙoƙarin lalata abin da ya yi ba shi yasa duk lokacin da za ka yi abu abin da ake so da kai ka bincike ya allah maɗaukin sarki ce yi wannan abu ya yake a Musulunci, ya yake a sunnance ya yake a bisa tsari in ka yi a bisa ra'ayinka son zuciyanka ra'ayin wani mai gidanka ko ra'ayin wani malaminka da son zuciyanka to sai allah maɗaukin sarki ya aje maka kayanka domin shi allah ba a mai tilashi allah ba a mai dole ana yin abin da yake so ne so da so ƙi da ƙi allah maɗaukin sarki ya tabbatar da imaninmu to shi wannan amur ɗan luhayyin mala ya ce sayyidu khuza'a ne shugaban ƙabilan khuza'a kuma ya kasance kahinan boka ne shi walahu ri'iyu yana da wani aljani da yake zuwa mai da saƙo shine aljinni ya arudu lil insan ويطلئه على ما يزعم yaz'umu min الغيب الجني aljani ne wanda yake zuwa a bisa yanda mutane ke riyawa cewa wai yana zuwa masu da ilimi na gaibu wa yuqalu fulanun ra'i ana cewa wani ra'i ne idan ya kasance kana sahibu ra'ayihim a cikin mutanen shi in ya zama mai ra'ayi wanda in ya jawabi lalle a ɗauki jawabin shi babu tantama babu canji babu musanyawa to sai a kira shi da cewa arra'i to amma wannan da ya ce kana kahinan warahu ra'i to shi wannan aljani ne yake zuwa mai a fuskaci na bokanci da yake yi min jinni daga cikin aljanu fa'atahu wata rana sai aljanin ya zo mai faƙala sai ya ce da shi ajil sayar wa za'ani min tihama kai marmaza kai gaggawa ka shirya ka tafi kai tafiya ka tinkari tihama minas sa'adi salama wannan tafiya naka akwai arziki sannan kuma za ka tafi lasalin alinka dawo lafiya lo iti judda ka bar tihama ka tafi judda tajidu asnaman mu'idda za ka samu gumaka tattare fa'auraduha tihama wala tahab ka zo da su tihama kakka ji tsoron komi wada il'araba ila ila ibadatiha ka kira larabawa su zo su bauta ma waɗannan gumaka tujib kana kiransu za su ansa fa'ata jidda fastasaraha summa jama'a summa hamalaha hatta auradaha tihama haka ya je tattaro waɗannan gumaka ya zo da su wannan tarihi na farko kenan na wasu gumaka da ya ɗibo a jidda ya taho da su ya raba ma ƙabilar larabawa za mu zo za mu ji wannan to amma akwai gunkin farko da ya fara zuwa da shi ya iso da shi garin makka ya kawo shi wajen al'umma ya ɓatar da al'ummar larabawa gaba ɗaya na jazirar arabiyya daga nan ne karkasa wasu gumaka wanda za mu zo za mu ji tarihinsu da izinin Allah to shi wannan amur ɗan luhayyin fa na sha ala amrin azimin minal ma'arufi wa sadaka mutumin kirki ne wanda al'amarin shi ya taso game da al'amura masu girma na kyautaye da kyautata ma al'umma da kuma sadaka da mutunci da sanin ya kamata wal ala umuri dini sannan ya nuna kwaɗayin shi ƙarara dangane da al'amarin addini taimakon addinin yada addinin bunƙasa addinin da duk abin da ake nema fa'ahabbahun nasu hubban aziman sai mutane suka so shi so mai tsanani aka ƙaunace shi aka yarda da shi aka amince da shi wadanau lahu li ajli zalika sai aka matse shi aka kankan da kai wajen yi mai da'a sakamakon an ga mutum ne mai kyautatawa mai sadaka mutumin kirki mai san addini da bunƙasa shi hatta mallakuhu alaihim har sai da suka mai da shi matsayin wani shugaba jagora a kansu mai faɗa a ji. fasara mulku makkata wa wilayatul baiti biyadihi har aka waye gari mulkin makka da jibintan ɗakin Allah ya koma hannun amru ɗan luhayyin wa zannu annahu min akabiril ulama mutane suka zaci cewa yana daga cikin manya-manyan malaman zamanin shi wa afadilil auliya sannan yana daga cikin waliyai waɗanda suka fi kowanne falala manya-manyan waliyai masu fada a ji thumma innahu safara ila sham ana nan ana nan sai ya tafiya zuwa ƙasan sham fara'ahum ya abudun authana sai ya samu mutanen sham suna bauta ma gunki fasta sana zalika sai ga wannan al'amari ne mai kyau a wajen shi Wa zannahu haƙƙan sai ya zaci cewa bautan gunki abu ne mai kyau abu ne mai daraja abu ne wanda ake neman ɗaukaka gare shi li'anna shama mahallin rusuli wal kutub saboda ƙasan sham waje ne wanda annabawa waje ne wanda manzanni allah maɗaukin sarki ya aiko su da yawa wajen zamansu ne nan ne mazauninsu falahumul fadilati bi zalika ala ahlil hijaz wa ghairihim to sakamakon kasancewan annabawa suna da yawa ƙasan sham sai ya zama falala da ɗaukaka da matsayi to yana da yawa tattare da su faraja ila makkata sai shi amur ɗan luhayyin ya ɗibo ina shi ya dawo garin makka da gunki waƙadima ma'ahu bi hubal sai ya taho da gunkin hubal waje alahu fi jofil ka'aba sai ya zo ya saka wannan gunki a cikin ka'aba wada a Makkata makka ta ila shirki billah ya kira mutanen ƙasan makka su zo su ma Allah maɗaukin sarki shirka wa ajabuhu sai kuma suka ansa mashi akan haka mun gane wannan da kyau ko ya gayyace cewa su shirka daga cikin malaman tarihi suka ce amra anna amra ibn hayyan kharaja min makkata ila sham amr ɗan luhayyin ya fito min makata ila sham ya tinkari ƙasan sham fi ba'di umurihi ya je wani ɗaya daga cikin al'amuran shi falamma kadima ma'aba min ardil balka da ya je wani waje da ake ce mashi ma'ab daga yankin ƙasa ne na balka wa biha yawma izin amalik wahum waladu imlak sai samu amalek ɗaya daga cikin 'ya'yan imlak ne wa ƙalu imlik bunu lawis bunu sam bunu nohin aka ce jikoki ne na annabi Noh. ra'ahum ya abuduna al-asnama sai gan suna boton gumaka faƙala lahom sai ce da su ma hazihil asnama a ta abudun wai waɗannan gumaka da nan kuna bauta ma menene labarinsu menene sha'aninsu ƙalo sai suka ce lahu hazihi faƙalo lahu hazihi asnamun na abuduha fanastamtiruha fatumtiruna ya ce ai waɗannan suka ce mashi waɗannan gumaka da muke bauta ma muna bauta masu ne duk lokacin da muka nemi allah ya mana ruwan sama sai mu roƙi gumakan sai a mana ruwan sama wa nastansiruha fanansuruna in za mu yi yaƙi ko muna neman agaji da taimako na wani abu sai mu kamun ƙafa da waɗannan gumaka sai a taimake mu faƙala Lahom sai shi amru ɗan luhayyin sai ya ce afala tuna ne min ha sanaman shin nima ba kwa bani gunki ɗaya daga cikin gumakan nan nima in kai garinmu in kai ƙasanmu ba domin kun ji an ce mutum ne mai son alheri ga mutane ko mutumin kirki ne mai sadaka mai kyauta wanda har ma saboda kyautayin shi mutanen garin makka suka ɗauke shi suka mai da shi kamar sarki a kansu to sai ga kuma ga wani abin da yake ganin alheri ne to ya zai taho ma mutane da shi to shi ne sai ya nema a bashi ɗaya kuma su suna ganin shi malami ne duk lokacin da baka yi karatu isasshe ba banda banna ba abin da ka yi ma addinin musulunci da lalata shi shi ya sa ma malamai suka rubuta littafi wanda yake wa malamai hannunka mai sanda mai taken karamin sani kukumi mun gano wannan sai ga mutum da sanin da bai ta ya karya ba amma da shi zai hukunta da shi zai halatta da shi zai haramta da shi zai komi ya lalata addinin musulunci gaba daya a bisa ra'ayin shi da son zuciyar shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sauwaka to shine fa asira bihi sai ya ɗauko gunkin da suka bashi ila ardil arab ya kawo shi garin larabawa fa ya abuduhu fa tauhu salmanan ya roƙe su bashi gunki ya taho da shi sai suka bashi gunki mai suna hubal fa kadima bihi makkata sai ya zo da shi garin makka fanasabahu wa amara nasa bi ibadatihi wa ta'zimihi shine ya umarci mutane da su bauta ma wannan gunki na hubal to da yace wa nasabahu ai shine waja'alahu fi jawfil ka'aba sai saka wannan gunki a cikin ka'aba wada a ahala makkata ila shirki billah sai kira mutanen makka akan cewa su zo su yi ma Allah shirka fa ajabuhu sai suka ansa mishi jama'a kun dai san ba ƙararra zai ce a zo a yi Allah shirka ba ko tarkato su zai yi ina shi ina shi su zo yi jawaban da yake son a yi ya ɗaura sa kan abin da ba shi kenan ba yi ƙarya ya shiga gari gari yana ta karya da sharri da ƙage da faɗin abin da ba shi kenan ba duk wanda ya shiga harkan addini a bisa irin wannan yanayi na Amurkan ɗan ranar kiyama tare za su tashi domin shi amur ɗan luhayyin wannan abin da ya zo da shi kun ji a yanayin da ya zo da shi kuma gano wannan da kyau jama'a kun ji a yanayin an ce mashi in an yi fari ana roƙon gunki ne ba da ruwa in za a yaƙi ana roƙon gunki ne ba da nasara duk abin da za a yi aka ce mashi ga yadda ake yi kuma ya ji ya ɗauka ya yadda ya amince haka ne ko ba haka ba ne to wanda shi ya kawo mai matsala wannan shi kawo mai cikas kuma ya kawo ma al'umman hijaz matsala da cikas gaba ɗayansu allah maraukin sarki ya sauwaka to shi ne sai yake cewa mutanen hijaz sai suka ansa shi fi dinihim akan wannan addini ta ba'al li ahali makka kawai saboda bin mutanen garin makka ba wani dalili ba wani hujja haka kawai suka mara musu baya aka ci gaba tafiya gaba ɗaya li'annahum wilatil baiti wai saboda kawai mutanen makka su ne ke kula ɗakin allah wa ahalul haram kuma su ne wanda suke zaune a harami fata bi'ahum ahalul hijazi ala zalika zannan annahul haq sai suka zaci gaskiya ne shi sa jama'a zama da jahilci babban musiba ne babban bala'i ne sai ka ɗauko abin da yake jahilci ne daƙiƙanci ne ɓata ne sai ka ɗauke shi addini ne kuma kai ta yi kana ɗauka wannan shine musulunci yanzu amur ɗan lahayyin ganin yake ya taimaki addinin allah ya taimaki al'umma jama'a bayan allah a kan su bauta ma allah yadda allah yake so shine fa dalilin shi na zuwa da gunkin nan amma sai aka waye gare abin da ya zo da shi kuma ɓata ne saboda da yawa yawan mutane waɗanda suke nufin alkhairi sun kauce ma alkhairin tintini alherin ya bar su ba su kama inda ma alkhairin yake ba shi yasa duk wanda ke nan da duk wanda zai musulunci tsakanin shi da Allah ya nemi musulunci irin wanda annabawa suka zo da shi yayi Saɓanin wannan zaka sa kanka cikin hallaka ne zaka ɓata ma kanka lokaci ka shiga cikin hasara ka shiga cikin musiba babba wacce babu irinta Allah ya sauwaka falam yazalu ala zalika ba su gushe ba kan wannan shirka hatta ba'athallahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi muhammad bidini ibrahim alaihi salam da asalin addinin annabi ibrahim wa ibtali ma a hadathahu amr ibn luhayyin da kuma ɓata abin nan da amr ɗan luhayyin ya zo da shi mun gane wannan da kyau ko cewa da annabi ya zo kakku ɗauka kawai da ya zo ya ce jama'a ku bar bautan gunki sun bari ne duk lokacin da mutum ya ɗauko wani abu ba daidai ba a cikin harkar addinin musulunci duk yadda za ka zauna kai mai wa'azi ka nuna mai ga abin da ya kamata yi kamar yadda allah da manzan allah ya ce wallahi ba zai bi sai ya faɗa da kai saboda saɓan allah daɗi yake da shi musamman saɓan allah da aka ce yana da alaƙa da musulunci allah ya sauwaka wa kalatil jahiliya ala zalika haka jahiliya suka zauna a bisa wannan yanayi na botan gunki da amur hayyin ya zo da shi wa fihim bakaya min dini ibrahim amma duk da haka akwai ɓurɓushin ɓangaren addinin annabi ibrahim tattare da su lam yatarukuhu kulla ba su bar shi gaba ɗaya ba wa aidan yadhunnuna annama hum alaihi suna nan suna zaton wai abin da suke a kan shi wa anna ma ahdathahu umr kuma abin da amr ya kawo masu bid'atun hasana wai bid'a ce mai kyau kun ji asalin wanda suke kawo al'amarin bid'a mai kyau a cikin al'amarin addini ai abu kaza mai kyau ne kawai sai kalla abin da annabi ya ce banna ne sai malaminka ko shehin ka ko wani naka sai ce maka ai wannan mai kyau ne saboda bata da lalacewa sai ka ce eh mai kyau ne la taghyiru dini ibrahim wai ba canza addinin ibrahim ba ne ai abu ne mai kyau ai neman lada ne ai taimako ne dama can muna da ninyan mu yi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza na rantse da allah wannan asalin addinin amur dan ne wa kana talbiyatu nizar har tarbiyyar ma ta zama nizar Labbai Kala sharika lak illa sharikan huwa lak Tamliku Huwa ma malak allah mun ansa maka ba ka da abokin tarayya sai dai abokin tarayyan da yake naka ne mallakanka ne mun gano wannan wannan gumakan da suke bauta ma wasu ne mallakan Allah madaukin sarki fa sai Allah ya saukar da zaraba matsalan min anfusikum hallakum mimma malakat aimanukun min shiraka fi mara razaqnakum fa’antun fi yi sawa تخافونهم ka kayfatikum كذلك نفصل nufassilu لقوم ayati الله yaqilun Allah ya buga mutane misali da kawunansu da kuma abin da suka mallaka cewa yanzu za ku iya yin ɗaya za ku iya ku daidaito da abin da Allah maɗaukin sarki ya azurta ku ku da bayanku ku raba ya zamanto abin da kuke da shi na albashi na ribanku na iyalanku na komi da komi naku ya yi ɗaya da abin da kuka samu ku kasa da bayanku daidai wa daida za su yadda da wannan ba za su yadda ba sai rabon allah ne za su ce nasu ne shi na allah ne za a ce a kasa da wani na allah ne za a ce a raba da wani ta wannan ba daidai ba ne wannan aya za mu zo za mu yi bayaninta daga baya ina fatan mun gano wannan da kyau to wa min aqdami asnamihim yana daga cikin tsoffi na guma kan garin makka akwai gunki manat mun da ya ji amurkan lahai ya zo masu da hubal ko wa kana mansuban ala sahilil bahar shi wannan gunki na manat an kafa shi ne a gaban teku min nahiyatar mashallal bi qudait a bangaren mashallal kuma a can anguwan qudait baina makkata wal madin wannan wani waje ne tsakanin makka da madina to azzimuhu araba kullaha dukkanin larabawa suna ta'azzamuhu arabu kulluha larabawa gaba ɗaya suna girmama wannan gunki na manata lakin al wal khazraj sai dai ƙabilan auso da khazraj kanu ashadda ta'aziman lahu min gairihim, sun fi kowa girmama shi su sun rike shi da mahimmanci kwarai wa bi sababi zalika anzalallah dalilin haka ne Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima فبعث الله فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا to bayan nan sai annabi ya aika sayyidina ali radiyallahu anhu fahadamaha ya rusa gunkin manata amal fatihi a shekaran da aka yi fataho makka mun gano wannan da kyau ku ya rushe ta gaba ɗayanta sun mattakhadun lata ta'if wakila a inna aslahu rajulun salihun kana ya luttu sawiƙa lil hajj sai mutanen makka suka ɗauki gunkin lata shi kuma yana ta'if ne aka ce wani mutumin kirki ne wanda yake dama ma alhazai abinci gari aka yi ne ba su kyauta famata fa'akafo ala kabarihi da ya mutu sai su koma suka rashe suka zauna a kabarin suna bauta wa kanar saharatun murabbi'a shi wannan gunki na lata ya kasance wani dutse ne mai murabba square mun gane wannan da kyau ko mai kusurwa hudu wa kana sadanatuha sakif waɗanda suke kula da wannan gunki suna mai hidima to ƙabilar sakif ne wa kanu qad alaiha baitan har gida suka gina ma fa kana jami'al araba yu'azzimunaha dukkanin larabawa suna girmama wannan gunki na lata وكانت العرب تسمى زيد اللات وتميم اللات har ma in sun haifi 'ya'ya to sai su kira su da cewa zaid na lata ko tamim na lata mun gano wannan ko ana danganta ƙabilunsu da wannan wahiya fi maudu'i manara masjid ta'if a inda gunkin yake da to a daidai inda manara na masallacin ta'if yake a lokacin a nan suka aje gunkin lata falamma aslamat saqif yayin da saqif suka musulunta sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ibn shu'ba sai annabi ya aike mugira dan shu'ba fahadamaha ya rushe wannan gunki wa harakaha bin nar kuma ya kone wannan gunkin da wuta ina fatan mun gane wannan da kyau kalli duk waɗannan da annabi ya yarda da su yake sa su aikin musulunci da rusa shirka su ne kuma waɗanda 'yan shi'a suke ƙoƙarin su lalata zubar wa mutunci su zage su su nuna cewa ba mutanen kirki ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau ya zama mana wajibi ya zama mana lallai mu tsaya mu kula mu fahimci menene ma addinin mu tukuna Allah ya sa mu dace thumma takhazul uzza sannan sai suka ɗauko gunkin uzza ومن أحدث من وما, وما وهي أحدث من اللاتا shi gunkin uz daga baya aka samo shi bayan lata ya riga lata daga baya ya zo lata ya riga shi zuwa ma'ana ba wasu da aka rusa wannan ne suka ɗauki wannan ba a ana baka tarihin tun asali ne wanne aka fara samu daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan amma lokacin da annabi ya zo duka gumakan na akwai su wa kanar wadin nakhla wannan gunki na uz yana wadin nakhla ne fauka za ta erkain ɗan sama kaɗan da inda za ta yake inda yake ɗaukan haraman aikin hajji wa banau alaiha baitan har gida suka gina wa kanu yasma'una min hassaut wai hassauti suke ji yana fitowa daga cikin gunkin wa kanat quraishun tu'azzimuha ƙureshawa suna girmama gunkin uzza matuƙa falamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makkata yayin da annabi ya ci makka da yaƙi ba'asa khalid ibn al-walid ba'asa khalid ibn al-walid sai annabi ya aike khalid fa'ataha fa'addadaha ya je ya kakkarya ta wa kana sumarat ya same ta tana da ginshiki ko kusurwa guda uku ne falamma azada salisa da ya sare na uku fa'iza bi habashiyatun na fishatu sha'ariha sai ga wata bakar mahaukaciya ta fito da buzuzun kai haka wazi'atun yadiha ala atikiha ta ɗaura hannunta a akan atik ta riƙe kanta haka mun gane wannan da kyau ku tudribu bi anyabiha tana karab karab da haƙoranta wa khalfiha sadiniha fa qala khalid nan da nan tana wannan bige bige sai khalid ya ce ya uzzu kufraniki la subhanaki inni ra'aytu allaha qad ahanaki yace ke gunkin uz an kafirce miki tsarki bai tabbata gare ki ba ni ina ganin yau Allah ya ta san matozarta ki sun ha aljana ce fa ya sa takobi ya datse ta faffalaka ha ya tsaga kanta khalid bin walid kenan fa'iza hiya hamamatun sai kuma ya ta koma ta zama tantabara sun makatalar sadan wanda suke nan duk halid ya bi su ya murkushe bayanan makka wa ta'ib fa salasa thalatha akbar authanihim waɗannan su ne manya-manyan gumakansu da suke bauta ma sanamu hubal to menene dan takaitaccen tarihin wannan gunki na hubal jama'a muna karanta ne a gurguje saboda tarihi ne wanda ya kamata a karanta shi nan da nan a wuce shi yasa wasu abubuwan ma'anan kawai muke bada mu ketare wa kanat li quraishin asnamun fi jawfil ka'aba wa hawlaha jama'a quraisha ba suna da gumaka da yawa a cikin ka'aba da kuma zagayen ka'aba wa azamuha gunkin da ya fi kowanne shi ne hubal wa kana min aqiqin ahmar <coughs> ala suratul insan shi wannan gunki na hubal an yi shi ne da aqiq al-ahmar wanda an yi shi ne a bisa sura na mutum wa kanu idza aw aradu safaran in suna rikici ko suna nufin za su yi tafiya a tauhu fastaqsamu bilqidahi indahu sai zo sai su ibi masunsu da kibiyoyinsu da kwari da bakan sai su zuba shine istiqsam da Allah ce wala tastaqsimu bil azlam mun gane wannan aka hana su sai zuba cikin wannan gunkin suna neman sa'a da sauransu wa huwa allazi qala fihi abu sufyan yawma uhud ai wannan gunkin ne abu sufiya ne faɗi a ranar yakin uhud ya ce o'il hubal wai hubal ya ɗaukaka su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama allahu a'ala wa ajal sai manzan allah ya ce a ba shi ansa cewa allah shi ne mafi ɗaukaka allah shi ne mafi samun matsayi wa lahum isafun wa na'ila su mutanen garin makka suna da masu masa aiki mace da namiji ƙila aslahuma anna isafar rajulun min jurhum gumaka ne isaf wa na'ila amma mutane ne a tsayin da suka ba da tarihi cewa mace ce da namiji 'yan ƙabilan jurhum wa na'ilatu imra'atun minhum ita ma mace ce fadakhalal baita ran nan sai shi namijin ya ja matan suka shiga cikin ɗakin ka'aba fafajara biha fihi sai sadu da ita a cikin ka'aba famasahum Allahu fi ne to sai Allah ya shafe su koma wasu duwatsu biyu fa akhrajahuma sai aka fito da su fawadu'uhuma aka aje su a wajen ka'aba liyatta idha bihim nas saboda mutane su dau izina da su falamma talal amad da zamani ya zamani ubidatul asnam sai su koma suna bauta ma gumakan ko mun gano wannan da kyau ku duk abin da ka ɗauko yanzu ka ɗauka addini ne kake yin shi ka ji tsoron Allah in dai ba addini bane ka bar shi domin kai za ka ɗauka yanzu bar ka cimma gurinka bar ka ɓata masuwa ne barka ka fanshe haushinka wallahi abin da zai biyo maka baya yana da yawa sai mutane su ɗauki abin da kake a matsayin addini su shi a matsayin musulunci su shi a matsayin kaza mu ji tsoron Allah jama'a yanzu sun ɗauko ne liyatta iza bihima saboda ya zama abin ɗaukan izina mutane su taka tsantsan su hankali wanda suke abin da suka wuce lokaci ya tsawo kaji abin da ya koma boton gunki wanda suke wannan har kiyama ya tsaya duk gunkin da aka bauta masu an zuba masu zunubi ka wayi gari ka bar abu a cikin harkan addini har ka mutu ka koma ga Allah mutane su ɗauke shi a matsayin addini to ka sa abin da zai zama ba ba maki yanzu kana aikin musulunci ne ɗari bisa ɗari sai ka mutu ka koma ga Allah a lokacin al'amarin addini ya bunƙasa mutane zai ɗauki wannan musulunci ne ka mutu kana kabari zunubin abin da ka gina ya tabinka har ya fi ladan ka yawa ka shiga wuta Da sai da muke tawa mutane kenan ji tsoron Allah abinda suka ɗauka addini ne in ba addinin ne su bar shi yau da yawa mutane suke da manufan aikin alkhairi kuma abinda suke ba alkhairin ne, ba a samun haka to cin da kwakwai wallahi mu ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki ya samu dace to wannan gunki na hubal kenan da kuma gunkin isaf da na'ila sai zulhalasati akwai gunkinsu mai suna zulhalasa wa kana lihatham wa bahila sanamun yuqalu lahu zulhalasa ƙabilan hatham ne da ƙabilan bahila su kasance suna da gunki mai suna zulhalasa baina Makkatawal wal madina anguwa ce tsakanin makka da madina فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله البجلي سي النبي يتشم جرير أن عبد الله البجلي ألا تريحني من ذو الخلصة يتشي شم بذاك هو تدني دقوينكن ذو الخلصة با فسار إليه بأحمس فقتلته فقتلته حمدان فظفر بهم وهدمه يدي برندنا يتفي daga zuwa sai kabilan hamdan suka taso mai da yaƙi ya yaƙe su haye nasara a kansu ya rusa gunkin wa kana za'a, wa khammin wa jizamin wa amila wa gitafan sanamun fi mashariq sham wa kali ahli kullu wadin bi makkata sanamun duk waɗannan ƙabiloli suna da nasu gumakan da suke bauta ma sannan mutanen garin maka kowace anguwa da kowace yanayi da ainahiya suna da gunki nasu iza arada ahaduhum safaran kana akhira ma yasna'u fi manzilihi an yatamassaha bihi in za ka yi tafiya sai ka je ka shafi gunkin ka ɗebo tabarrake sannan sai ka tafi kayi addu'a kayi roƙo gunki fa kai kaje ka saro icen ko kuma kai kaje ka siyo shi kai kai kaza sai kuma mutum saboda bata sai kuma ya je ga abin da yake yi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah shiryar da mu za mu saurara a nan fasbanaka Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah shi kyauta mata ko haƙƙin mace na biyar ya san mu tattauna shine an ya kima indaha yau mata zawujihi biha saba'an in kana bikara lalle ne in budurwa ka aura kuma ka da wata matan kwana ɗakin ta kwana bakwai wa salasan in kana sayyiban sannan ka kwana ɗakin ta in ba zawara ne kwana uku da manzo Allah ya ce lil bikir sab'atu ayyamin wa lis sayyibi salasun thumma ya'ulu ila nisa'i mun gane wannan da kina jama'a wannan ka'ida ne da musulunci ya aji kuma wajibi ne maza su kula da wannan akan samu da yawa yawan mata masu maza masu satan matansu kwanansu ba kuma gano wannan iri ke sai ga yana satan kwana ɗauki kwanan wance ba wance an magana ke haka abin ga mai na daga mutuncinka kana satan kwana mun gano wannan jama'a haƙƙi na shida wanda a gurguje a kan shi zan tsaya sai mu ji haƙƙin maza kuma ko da haƙƙin matan ya yi yawa a bar a barsa a shida da aka ce za a kawo duka sai mun kawo wajen guda aƙalla ba ka sarrafa sai sun kusa ɗari ta dama ba ka sauna haƙoƙin baya ba ka isa wuri ba sallah kawai ka isa ai balaga ba shi ne isa wuri ba ka isa sallah ne da azumi da zakka kuma baka yi ba hukunta ka to istihbabu izni a in baka fahimci wai dan ka balaga sallah kai isa ba ai ana iya yaron da bai balaga ba aure ko ba ai eh in ba ku yana muwa zari ana yi yara kanana irin wannan gaba ɗaya ana masa aure namijin da mace a masa aure suna ta wasan ƙasa ba sani ba sai sun girma sai a ce to kai ga matan ka ku shiga daki an yi sadaki da komi suna kanana da ta mun fahimci wannan da haka annabi ya aure aisha tana yi shekara shida sannan haƙƙin mace ne a ka in aka samu ɗaya daga cikin uwanta ba shi da lafiya ka ba ta izini ta je ta halarci wannan ko kuma an masa rasuwa ta je ta gaisuwa ko ziyarar ƴan uwanta ko kuma ziyarar da ba za ta cutar da zamantakewan ko ko addinin ta ba za a je ganin gida da dubiyan iyayenta da sauransu hakkinta ne wajibi ne ka ba ta dama ta ci duk kuma mata ji tsoron Allah kar a ba ta dama ta abu ɗaya je ta guda goma Allah shi kyauta jama'a gurguje sau na fara jin sanyi sanyi ko mun bayyana wannan jama'a ya hakuri wallahi ba na shi da sanyi ko kaɗan wazukan da muke da sanyin nan gaba da cikin masallaci muke yi ban san dalilin da yasa ba shi da wazuna. da saboda in sanyi kaɗan na jishi yanzu murya na zai fara jishi in kullum yanzu murya na fara yin ƙasa hanci na fara tushewa saboda na fara jin iska wata ko'ina to gaskiya haƙoƙan maza ba za su yi yawa ba saboda ku ne kuka ja ku ba haƙƙin shi ba hukukun zauji haƙƙin miji jama'a maza su ma suna da haƙƙi masu tarin yawa akan mata mun gane wannan wanda yar uwa mu ki kiyaye wannan hakkin ba ba yanda za ki iya zama da mijinki lafiya cikin samu matsaloli ko mun gane wannan da kyau ko na farko dole ne mace ta mijinta biyayya ga abin da bai saba ma Allah ba in ya umarce ta yi man kaza muddin wannan abu ba saban Allah ba ne dole za ta yi mai biyayya sannan kuma za ta yi mai biyayya ne ga abin da bai fi karfinta ba ko da ba sabon Allah ba ne kila ba ma ke umarce ta da abin da ba za ta iya idan ko gungume guda ce ta da shi jama'a za ta yi da wannan kun gane in ya fi karfinta a nan dole ne ya yi haƙuri dole ne ya haƙuri an samu za a cikin da saboda Allah madaukin zargi ya ce ar rijal qawwamun 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah maza suna da haƙoƙi masu tarin yawa kan mata amma babban haƙƙi wanda mace ya kamata ta kula da shi namijinta shine yi nayi bari na bari in ta kiyaye wannan ta zauna lafiya dan babban abin da ke kawo ma namiji matsala da matan shi kenan kuma mata sun kasa fahimtar wannan har ita tana ma wasu a waje akan mijinta in kika yi aure ko iyayenki suka ce yi muje ce bari dole ki bari ba in kina neman zaman lafiya zai yi suna can gida nan ya kuntata miki ina fatan mun gane ki sai da zaki gamsar da su amma ki bi mijinki amma mata ba sa fahimtar wannan yadda ta san kwakwalan kaji su ne ai wallahi muji goma ba uba goma ba ne ka je ka hauro da kiki a zoye ta wahalar da ke. Allah shi kyauta sannan jama'a gaba na biyu kiyaye ma muji dukiyar shi da kiyaye mashi mutuncin shi in za ka umarce ta ta yi ka hana ta ta hannu kuma ta tsare maka dukiyanka kuma ta kiyaye maka mutuncinka kuma kar ta fita gidanka face sai da izininka in ka ba ta izini kuma kar biya makota ta shiga gidajen da baka ce ba ba za su zama lafiya duk wannan hakkin muji ne kina taka wannan hakkin Allah madaukin sarki sai ya wulatanta ki zai wahala ki cika da imani zai wahala baki ga baki a rayuwanki ba abin ci wannan yanzu ana samun mata suna rage kudin ce mace ta ɗiba hatsin miji ta siyar ta sata ta kyauta ba duk wacce take wanda za ta haɗu matsala wajen Allah ranar kiyama mun gano wannan ke ko kuma inda misali miji zai aure ki kuna zaune a kaya sai ya ce ya samu aiki zai tafi inugu ba ke ta cewa ba dan ɗaki bai zan bai tashi ragaya ta zauna ba ke ce an yi wallahi ba ka isa ba an yi wallahi ba mu haka ba ba mijin ki bane haƙƙin shi ne akan ki dole sai ki nan jama'a haƙƙi na kusan na ƙarshe shi ne sallama kanta gare shi duk lokacin da ya nemi jin daɗi da ita dole ne ta bada kanta annabi ya ce ko da kuwa kuna kan abin hawa ne misali ana kan alfadari ko ana kan raƙumi ko ana kan jaki da kowa kan mashin ya goyo ki ya ce wance ta ce amu Allah yana da sha'awa yana son kwanta da ke take ce to kakki ce bari a je gida ki ce to shi ya san yadda zai kai ke ta haka ina fatan mun gano wanda da shi ya sani haka annabi ya ce idza da an rajul imra'atuhu ila firashi fa fa fa'abat an taji'a fa bata ghadibana alaiha la'anar hal mala'ika hatta tusbiha a wani ruwa annabi ya ce ko da kan abun hawa ne kadda ce sai an sauka shi ya san yadda zai ko biyu ta yi biyayya sannan za ta yi azumi wajibi ne dole ne inda na fila ne ta nemi izinin mijinta jama'a da abubuwa mabambanta masu tarin yawa wanda a takaice jama'a kan abin da zan iya dan tunasar da mu kenan jama'a ya haƙuri domin ban san yadda kuka saba da sanyi a garin nan wannan sanyi dan kaɗan da muke jin shi ne biya da ne kuma gane wannan a kashin gaskiya jama'a wanda suke shida mana wa'azi jiya mun yi wa'azi a garin aucan ayyukan da muka samu suke nan su sa mana wa'azi a cikin masallaci da wanda na ce nisan yi kankani yana damu kuma suka ce masallacin su karami ne na ce ko da sau ɗaya ne a yi a cikin wanda na kuka ko da kankani masallaci yanzu gobe uwar haka za mu je huntuwa wa'azi haka na gaya musu na ce su sa mai wa'azin na cikin masallaci in na je hunto na ga sun sa wa'azi irin wannan kawai riba zan yi da mutanen da gida so ina da yakinin in ne wa'azin awa daya da irin wannan sanyin na cigaba zai wahala ban yi sati ban iya zan kasa kasuwa zare mana zai rike man murya ina fatan mun gano wannan da kyau kada waye gari a ba karasa wannan ba kuma ba ta wancan da fatan mun gano wannan da kyau mutanen kai mun gode a ya guri dan abin da muka ambata mala ahmad abbas ɗaya eh, zai ƙara sauran wasu da izinin allah ina fatan mun gano wannan da kyau wa alaikum salam eh wannan laifi na kai kai sai ka neme ta ka san sau dama mata suna da wani abu ta damu tana bukata ita ba za ta bayyana bukatan ba kara ce ba ta da kunya amma kuma tana ciki za ganta da ciki tsire da ya kai a gidan kuka zai shi ko kuka sha a randani ka lura musamman ma in ka je ka auro yan boko yan zamani sosai ta ba ruwan da wannan ba ba ma ta nuna maka aikace ba sai ta gaya maka ma da baki ce kaza take so a gane in ga ga wannan kakkabarta kokarin biya mata bukata haka in abin yi yawa yayi yawa yana haifar masu da lalurori lalurori a gaban su lalurori a mahaifansu su lalurori wajen haihuwa ka ci wannan ina kakkabarta ka kokari ka nuna mata yadda ya kamata ta gane Allah ya samu dace wa alaikum salam eh. sai haka annabi ya ce eh. yawan da ya halatta ai ba ma bakwai ba in ni ne ji sai ci na kara mai wata shida barka ji ai wannan strategy ne wanda za ta kwaci yancin ta yi ka gallin kai sabuwar riga za ka kana sabuwar rigar da kana so haka ne ai daga amarya tana bakuwa tana saba saba ke koran uwar gida ai in kika ce gaba da kin bashi kwanaki ya je huta ba mai gida tun shekara nawa muna tare ai muka more ka ai wannan ai ragowa da samu kaza kaza kaza kaza in ya je yau gobe jibi kamar bakar da kullum ka ci shinkafa da safe da rana da daddare kana ganin tuwon dawa miyan kuka je ga kana sha'awa haka ne? Sallallahu ai ba zai wannan watannin ba sai ka gazo na kuma samu da koba ce lafiya ce na da wannan zai wallahi ya su a san kyauta a gani. amma mata ba su fahimta ba sai ce ni wallahi ni ma mace ne ni wallahi ni ma mace ce yadda take mace ni ma mace ce wallahi ban ba ta kwana ba ba su ganewa ke mace ce tsohuwar yayi wannan mace ce sabuwar yayi gane magana gaskiya a ba sabon yayi bane in ba tsohon yayi bane ka yi ƙara ina kuwa da aliko kara ƙara Allah ya sa mu dace sai wa kuma wa alaikum salam eh, hmm. hmm. sai ka yi gurin. sai ta gaya maka ta da tsoron Allah ba ta gaya maka wanda zai taimaka shi sai kun je lahira ka ga shi ta biya wani <laughs> ka gani a wannan mai tsoron Allah ne sai ka wata sai ka ce to bari ni ka'ida da ke duk in zaki je anguwa ki gaya mun adadin gidan da zaki je zan ki in ta san zaka bar ta zaka riga gaya maka gaskiya amma ka sa tsauri zai daga ɓoye maka gaskiya <laughs> Allah ya sa mu dace wa alaikum salam Eh, eh a yana kan matan ne yadda suka tsara ma kansu kwana ɗaya ɗaya ne kwana biyu biyu ne kwana uku uku ne mako mako ne yadda suka tsara ma kansu kai dai kawai na kawai ka yi sajis <laughs> yawa da wani kai ka da wani aiki da zaka yi sai wani kai dai kawai ka je sun tsara shi kenan amma ne mu shawaran ka sai ka ba da shawara amma ba ne mu shawaran ka ba ruwanka da wannan aiki ka rabu da su su tsara kawai ka ga da matsala ne kada ka ce fa ne mai kyau Allah ya sa mu dace wa alaikum salam kamar na saduwa a wannan haramun ya zama to ya zama wawa kenan wannan ji kana faɗin abubuwan da ke faruwa tsakanin kai da matanka ka zama shashin shaki annabi ya ce mutumin da zai je sadu da matan shi kuma ya je yana faɗa ma abokai ko wasu mutane a waje kamar jaki ne ya haɗa da jaka a hanya suke jima'i a gaban mutane ka taɓa ganin jaki yana ya ji sha'awa ko bunsuru zai barbara akuya ya ce ga lima a ɗan koma gefe misalin da annabi ya buga mai irin wannan ke jama'a duk wanda ka gani a duniyar nan ko a kone rikici da ke faruwa tsakanin shi da matan shi ba wanda yake zaman lafiya ɗari bisa ɗari haka ne me na ka na zuwa kana gaskiya ke na guri yake yi ba kowa na da rigimar nashi kowa na da rigima a kan shi kowa daga gani wannan na annabi ya samu rigima irin wannan a gidan shi har Allah ya saukar da ya iya ga kulli azwajika in kuntunna kaya ta duniya ko wa ziyada fata'alaina ummati kunna wasarrakunna wai in kuntum tunna Allah wa kaza kaza kaza kaza zuwa kashi Allah shi da yadda sai wa alaikum assalam na Mene? yawwa dan fodo ya ce irin wannan kudin da mata suke cewa sai an man kaza ko sai an ban izinin yin kaza ko sai an yi kaza ya ce gara kuɗin da ake ba karo a yanzu da ita da wannan kuɗin haramun ne har kuɗin siyan baki da ake ba da haramun ne kai an goya ka shiga masu ɗakin ka ka shiga ɗaki dangas ba wani magana wai ai ba ta magana ba kar ta yi nan da shekara uku amma ko ɗari ba za a bata ko ɗari ba za a bata ba saboda ba za ka so a tsine mata albarka ba duk matan da mijinta ya nemi saduwa da ta ce wai sai an mata kaza ko sai an bata kaza wannan ba karamin shaidaniya bane za ta mutu a wannan daren ba za ta samu rahamar Allah yasa mata ku ji tsoron Allah kina siyan kame wani sadaki bayan sadakin da ya biya haramun kike ci annabi kuma ya ce duk tsokan da ya gina da haram wuta ita ce ta dace da shi Isa ta irin wannan al'adan da mutane suke yi wani raka ango jama wannan maguzanci ne ba eh al'adar raka ango ɗakin amarya maguzanci ne ku dena mafi yawancin mata da ke samun su shaidanu sun haye kansu wallahi a wannan rakiyar ake samun shi sabon Allah ne ne yake kai wani kato dakin matanka Allah ne ce kai kana da shi a Qur'ani kana da shi a hadisi ina ka samo shi al'adan maguzawa ne kawai ku daina na na eh eh a ya danganta in sun ai matan da ke ka'ida kai shi za ka ce kai ka sa kanka ciki in ka sa kanka ciki to matsala za a samu ina fatan mun gano wannan da ke sai a ce ka yi son kai su su tsara in ta haihu to zai koma daki kaza ne ni ma in ya to zai dawo daki na ko ce ba ta yadda ba duk da tana ɗanyen goyen sai an zo an kwana dakin ta shi ke nan sai a cigaba da tsaka da tsari haka ina fatan mun gano wannan da ke ta guri ko Eh, eh a ka san matsala ɗaya ne in ga mace ka sai mata abubuwa ba ta aiki da shi akwai laifin ka ne a ciki ba kai gasiya ba wanda ke amfani da kaza in ta ki amfani da shi kai sai kai mata amfani da shi in mai ne ka siyo ba ta shafa ka shafa mata ba ba matan ka bane hmm? yawa mun gano wannan da kyau sai ka shafa mata ba matan ka bace sai ga mutum wai tsoron waye mu'amala da matan shi matan shi ce fa mun gano wannan zama wata daga cikin yan uwa tana bukatar addu'a saboda wani abu da ke damunta muna roƙon Allah ya yi mata wani ya ce me hukuncin irin mazajen nan waɗanda daɗin zance yake ɗiban su su yi wa mace alkawarin ba za su yi mata kishiya ba sai yi auren daga baya sai su zo sai su yi mata kishiya a dama ai ya ce ne ba zai mata ba ya yau bai karya ba yi kishi ya bai mata ba yi ma kan shi <laughs> jama kita ya ba waye ba kira kishi mai take mata tana karuwa da wani abu wajen amma shi ba har mata ba su ganewa ne waye yake maki ai ba zan maki kishiya ba amma zai makan shi ba cewa ba zai makan shi ba cewa ba zai maki kishiya ba amma wata ba su ganewa wane e da gaske ba za ka yi man hau ba ka ƙara aure ba kin ji da ake magana ke mu a can zaria ya ka je ai ni ba zan maki a zai shekai ya kai mun wayo dama ba ne za ka yi ma ba ai kanka za ka yi ma abin da nake so in sani shin ba za ka ƙara aure ban ka aure ni sai ce to ake sa abin faɗo aiki gani abin faɗowa yake in dai adda abin da kike sha Allah kika ci gaba da shi haka har bayan aure hato ne amfani kuma ƙara kishi kuma ki aure ne amfani mu ke kishi ɗaya to na amfani sai ka lallame ta da zaɗin bai amma jama'a maganan banza ne fa ko alkawari ya ba zai ƙara aure ba ya ce ya tsaya kan wannan maganan banza ne wa in kana mi'ata shartai. ko da sharɗi ɗari ne ba shi a cikin littafin Allah ga maganar banza ko alkawari aka yi ka kare wannan alkawarin kawai kuma ka fara ne kai ka fara ka je ƙara matanka bayan an ibn abbas yana cewa wanda ya fi kowa alheri a cikin wannan al'umma ya fi kowa yawan mata shine manzon Allah kuwa ita wannan da ba ta sa mata kishiya ta kai darajar Aisha ne Aisha ta zauna da kishiyoyi tara takwas Hamsa ‘yar Umar ta zauna da kishiyoyi takwas kun wannan sai ke ake ce ba ke shi da wanda in ga mutum dama ya ce wallahi ni ba ƙara bai da ko kobo ne ba to kawai shi ke ne tsaya inda yake kawai shi ke nan ba shi ke nan amma yana da samun yan kudaden shi yana da yan abubuwa ba shi ke nan sai ƙara auren shi ba ina ba mun gano wannan da kyau ƙara aure har wani wahala yake da shi an so da dama ƙara aure fa tasowa yake akwai ka'idoji da matakan kuma ƙara aure ba haka kawai da ka kana da kuɗi ko kana da sha'awa zai kara aure ba akwai rukunne sai an cika su wanda sau dama maza ba su lura da wannan kawai sai dai je karo aure sai a zo a kyakatina a gida. kaɗan daga ciki sai ya zama to kana da mahallin da ka yi sa su gaba ɗaya ba tare da matsala ba kana da ƙarfin da za iya masu cefane ba ka da matsala in iyalai sun ƙaru za ka iya ɗaukar ɗawainiyar duka ba matsala sannan kuma kana da karfi da ikon iya biya musu bukata na sha'awa gaba ɗaya iri ɗaya kuma za ka yi adalci ba matsala wannan ɗaya ne cikin goma na abin da na gaba da da ya kamata sai ka kiyaye ka tsare sannan yana cikin ƙara wani ɗan uwa na to ma gyara ba hadisi ba ne a gane wannan ba hadisi ba ne maganganun banza ne kawai yawa ku yi kuri sau da ƙarya ake ma annabi jama'a annabi ya ce ma saurayin da bai da mata sai yana da hali sannan zai auren shi wannan yana da matan ba hali kuma a ce ya aure ya annabi zai magana biyu masu karo da juna wanda ya fi kowa fasaha ba zai yi to da me zai yi wahala ya eh, yi wahala ya ce ya ƙara aure to da me zai ƙara yana cikin talauci <laughs> jama'a kuna gane da me zai ƙara ba kuɗin a gane ku za hadisin bawan allah nan da wata mata ta zo ta ce tana son annabi jama'a ya halatta ba sun dama mata suna asara da yawa in kin ga wanda kike so yi maki ce kina son shi ba wani maganin koyi koyi an zo zuwa gaba na ce tuna so na kisa ba su samun mazan da suke so yanzu mafi yawancin mata fa suna auren ba irin mazan da suke so bane kawai tana zama ne ba ta san daɗin aure ba amma da ni da kai da wannan da wancan da kowa anan in yana son zai aure sai wacce yake so amma ita tana zaune ne yadda kasan kaya a shago tunda dai kaya a shago ba zai sai da kan shi ba sai an taya shi kuma bai da amincin cewa sai hannun wani zai je ko hannun wani duk wanda ya bada kuɗi dai za a bashi to duk wanda ya biya sadaki tana so wato shin da ta gaji da zama a gidan ta bi shi baiwar Allah amma mun gode ma Allah da yi mu maza amma Allah na ganin ni da mace Allah yi ni sai wanda nake so zan aura Allah ina ga gaskiya zan je wanda nake so in yi man zan ce ina son shi nake so kuma ba wani dalili da ya hana wannan kuma ba rashin kunya bane addini ne dan gashi an yi a gaban annabi tace tana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan da yake ce kina son gayu ne wanda bai da addini mai addini aka ce dan iskan gari bai da addini da ke da shi to baunin ba'i yadda ka san gabas da yamma sai an samu mai addini da ɗabi'a haka annabi ya ce iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu sai hada waɗannan abubuwa guda biyu addini da dabi'a sai annabi ce ku auren mai in ba haka ba sai bala'i da fitina ku ya biyo baya annabi ya daga ido ya kalli wannan matan sama da ƙasa ya kama ta mashi ba sai sun kuyar da kai maganar gaskiya ke ba duk wanda ya zo ya ce yana son ki kuma ba ki ce kina son shi dole ba haka kai ma ba dole ne duk wacce ce tana son ki ce kana so kenan ke kina ganin ba mamaki in kika ce kina son wane ya ce baya son ki kina cewa kina so dama ya dade yana son ki kila a rai amma ya rasa yadda zai yi kawai sai fadi ya zo daidai da zama shikenan yanzu ma da abubuwan da ya zama da sauki dan wayan nan na zamani ina zuwa can wani gefe yana zaune a gefen manzo Allah ya ga annabi ya yi shiru ya ce ya rasulullah in baka da bukata ni ina da shi yanzu kaga ita ta zo ta ce tana son annabi annabi bai da bukata yanzu ga wani kuma ya ce yana son ta wa man ya ji annahu makharaja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya samu mai mafita kyakkyawa nabi ce je ka samu sadaki bai da shi je ka wajen dangin ka je dangin uwa da dangin uba ko annini ba su da shi aka ce je ka samo zoben bakin karfe irin wannan da mata suke sani naira ashirin babu a danginsu gaba ɗaya uwa da uba amma yanzu mutum bai yana da sana'a in yazo sai a cikin lishe a ce eh ana kake aiki wallahi ina aiki na marabon gwanda sai a ce a'a ba za a baka aure ba ina baka da kuɗi ba za ba ga hauka shi wani bai da komi can ya ce ya rasula ɗauki kwarjalle ka san a lokacin ba riga da wando ne wannan ka sa sai ka kashe hulanka a gaban goshi kana kwambu a no ba wannan zani ne suke da shi daga nan daga cibi nan zuwa gwiwa suke ɗaura na a waje ba su da hali ya ce ya rasulullah a ɗauki wannan kwarjallan a raba biyu a ba ta rabi ni kuma ya rike rabi annabi ya ce an yi haka ba zai ishe ka ba zai ishe ta ba an fasa kenan an lalata bai amfani da kowa ba annabi ya kula tattalin arzikin shi ba ku za ku yi aure sai kun gama ta take ango gaba ɗaya ba ka kawo ga so uwa da uba ita yare dama ba da ke ba da ke da iyayenta ne kuma in za ta gaida iyayenta sai ta ba su kuɗi ne eh, kudin limamai kudin zaure kudin waye a wani kawai da muka ja kudin mai anguwa ka ansa Ka shiga gama mai anguwa ƙarya duk waɗannan bidiyoyin jama'a ku bar su aure ya zama irin na zamanin annabin mai sauƙi ko mun gano yanzu misali a garin nan inda ce ina son aure ku bani za ku iya ɗora mu aure kafin gari ya waye a malam kake wannan abin nan <laughs> ina ba ga iya ba <laughs> Allah shi kyauta ai wannan bawan Allah da ya gidi abu ba zai yiwu ba ya sa matsala ko ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له